Why is pornography so addictive? It's so accessible. Daya daga cikin masu gabatar da makala kenan a wurin taron yake magana akan illolin kallace-kallacen ababen batsa a kafofin sadarwa na zamani da kuma dalilan yawaitar su a wannan lokaci na fasaha sadarwa. Taron an shirya shi ne hususan domin yara ɗalibai da ke ƙanana da manyan makarantun sakandare da aka zaɓo daga ƙananan hukumi 44 na faɗin jihar Kano. Fatima Sa'adina ɗanta ta wadda ta jagoranci shiryawa da gudanar da taron ta yi ƙarin bayani akan abin da suke son cimmawa a ƙarshen wannan taro. Ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na namba da kullum yake sama na maganar fyaɗe innan da shaye-shaye don an maganta abin abin da yake cima buri a kai shine sanatarwa wayar da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu su gane cewa idan ga wani abin da wani yake nufi da ni ko ga abin da wacce yake nufi da ni izili za su gane kuma hanyoyi ta yadda su tsare kansu daga wannan abu. Injiniya Muhammad Yahaya Gorki wanda ke cikin malamai da masana a fannoni daban-daban da suka gabatar da makala na cewa. Sakon lakca na dai ina magana akan a mutane su san hadarin fina-finan batsa saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon sabida wato akwai abin da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne so da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan gaba ɗaya za ta ɓata masa kwakwalwarsa ne ba zai iya tunani da kyau ba aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba so ba wai lallai a kallon batsan kawai ba da masu kallon mata a social media da abubuwa ga baki ɗaya don kaga idan mutum yana shaye-shaye za ka gani a fiskansa amma wannan babu ba za ka ganta a fiskan mutum ba ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi wani ma mahaifi ne wani ma a wajen aiki ne wani ma a'a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taɓa ta yara akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi don wasu ana biyan su kuɗi irin wannan ɗalibai maza da mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar kimanin dubu guda daga makarantun gwamnati da masu zaman kansu ne suka halarci taron. Sunana Aslam ya Adam. Na fahimci yace ake cin zarafin mata yadda ake shaye-shaye yadda matasan mu suke na fahimci yace zan kare kaina daga cikin shi ta yadda idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara ya idina. Mahmud Salman na fahimci cewa hadarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'a musulunci ta ce 'yan wanda bai aure ba ne ba za a mashi bulala ɗari 'yan kai zina kenan kuma kaya aure za a kashe kai zina. Dr. Muhammad Awal Haruna na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayar Kano ya bayyana tasirin irin wannan taro a tsarin ilimin isar da sako ga jama'a. Irin wannan hanyar takan ba da dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu. Idan wani ya maka bayani ta wani misali ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu. Ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta cimma manufar rigakafi wadda masu salon magana ke cewa ya fi magani ita ce hikimar zaɓo yara masu ƙarancin shekaru kuma aka hallara su a zauren taron domin kubutar da su daga fadawa yanayin shaye-shaye da kallace-kallacen al'amuran batsa ta kowace fuska a cewar masu shirya gangamin lakcar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.